بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سورة الإخلاص tana daga cikin surori masu ban mamaki idan an ce suratul nasri sai kaga idza jaa nasrullahi idan an ce suratul kafirun sai a ce kul ya ayyuhal kafiruna idan an ce suratul kautsar sai ga inna atayna al kautsar amma idan an ce suratul ikhlasi ina kalmar ikhlasi a ciki babu ikhlasi a lafazi sai dai ikhlasi a me a ma'ana ina fata mun ta ma'anar ikhlasin ta kusa amma babu lafazin al ikhlasu lafazin babu cikin sura ina fata mun fahimta suratul ikhlas ita ce kul huwallahu ahad allahu samad lam wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad hadisi ya tabbata cikin bukhari daga abu sa'id al-khudri manzon Allah ya ji wani mutum yana karanta kul huwallahu ahad yana ta mai kaka a cikin kiyamul layli yana ta mai kaka falamma asbaha jaa ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fa zakara shi abu al da ya wani mutum yana ta mai kaka cikin kiyamul layli da aka waye gari sai ya zo wajen manzon Allah ya ambata masa ka anna rajula yataqallu wato yana ganin kamar yaya sun Allah dai zai kiyamu lalle ta fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ce wallazi nafsi bi yadihi innaha la ta'dilu thuluth alquran yace ina rantsuwa da wanda ne ke hannunsa wallahi tana daidai da ɗaya bisa ukun alqur'ani ne an gane ku kuna sanar da hadisin wani sahabi wanda aka nada shi yawa mutane limanci a cikin halin tafiya da ya yi fatiha sai karanta kulhu Allahu ahad sannan sai wata sura da zai a kowace raka bayan ya fatiha sai karanta kulhu Allahu ahad sannan ya sura da zai sai sahabban sai abokan tafiyar suka ce ya ka hakura da ko dai kulhu Allahu ita kadai ko kuma kai sura da zaka yi amma sai ka hada mana sura biyu a cikin yace me zaka ba dole bane sai na yi muku libanci in dai ni zan yi abin da zan karanta in kuma kuna ga ba ka san haka sai ku nada wani ni na da yi biyu ne ne rigima a cikin addini ko mu ne nan muke hayaniya kan jazatul istiraha ne kan wani yayi kaza wani bai yi ba me ya zabi in za ka yi zo ka yi su kuma suka duba ka ga bai da adalci sai ga duk cikin su ba wanda ya fi shi ya karatun Qur'ani suka ce ai ba wanda ya karatun limanci kuma sai kai yace to sai da ku hakuri kenan a yanzu mutanen mu kuna da wannan adalci dan abu kaɗan liman zai sai da sige liman yana da walama za ta yi da sallah ba a yi jiran sa wallahi musamman limamai a masallatan ahlus sunna wato kaga masallatai na gargajiya gargajiya haka za ga su suna yin gudumi ne da yawa menene wato girmama limamin ya wuce musu da zarar ko ba haka ba wato sai ma sallah ta zan fita wato ba za a yi ba ana jin tsoro dan karka je ka yi cibi ya zama kari ko ba haka ba to ma masallatan ahlus sunna kuma sai rashin ladabi yayi yawa wallahi liman na cikin alwala kawai ta wadan kawai ta wani ya kama wani ya a wuce gaba kuma sai ka je ka ga wani ya wuce gaba din kuma mutane sun fi wannan kankanbar. a sallar azhar da la'asar a magariba ba ta yi dan asirin su zai tsoro saboda karatun bayyana za a ji kana tajwidi ko babu wallahi ko a sami irin yaran nan yanda kike wani ya kusan kafin ka dan ba garka zuwidi to amma tunda azhar sai da asar ba wanda ya sani sai kowa ba ga wani ba ai tun mun san halin juna ko ke ba sai da kai kawai baka sani ba kaga adalci sun san ya su karatun Qur'ani su suka ce kai zaka yi da aka zo wajen manzo Allah sai suka faɗa manzo Allah sai manzo Allah ya ce kai me zaka ce ta karanta kullu Allah ya ce wallahi san ta nake manzo Allah sai manzo Allah ya ce hubbuka iyyaha adkhalakal janna san da kake mata ya mai da kai dan aljanna to ya halatta a karanta sura biyu cikin raka'a dai ko bai halatta ba Allah ya kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad akwai kuma mamaki da kaga akwai ahad akwai wahid a larabci idan an ce wahid zai iya yi wa yana da na biyu akwai tsanin kaga ala wazani wahid akwai thalith ala wazani wahid akwai rabi' akwai khamis akwai sadis sabi' samin tsafi ashir in dai an samu wahid ta iya yi wa ya samu na biyu da na uku da na hudu amma ahad ba ya da biyu ballatara na uku ballatara na hudu daya daya kun ce da su huwa Allah ne Allah ba ce wahid ba ahad ina fatan kuna fahimta za ka sake Allah samad za ka sake wannan kalmar Allah dan saboda sabuwar jumla Allah samad lam yalid wa lam yulad as wanda ake bukatar shi idan an tashi wanda ake nufatar shi da bukata shine as-samad ko kuma sai aka kore ma Allah da aka kore masa iyaye aka kore masa mata lam yalid an kore masa me dake wa lam yulad an kore masa me iyaye wa lam yakul lahu ahad an kore masa me mata ko abokin tarayya dan lam yalid bai haifa ba kaga an kore masa dake wa lam yulad ba haife shi ba kaga an kore masa iyaye kenan ba ya su wala ne kullahu wani ahad ko ba shine dukan wani ka mace ko abokin tarayya to Allah ba. da haka din kaga ahad din ta tabbata wato kamar fasaran ahad ne kasancewa sa asamdu kasancewa sa lam yalid kasancewa sa lam yulad kasancewa sa lam yulad duk wannan fasara ne ne ahad yi ta kuma suratul islam din tsantsan ta kadai saka ga Allah shi kadai suratul ikhlas surace mai girman gaske ita kadai tana ɗaya bisa ukun alqur'ani